بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وأدخلنا الجنة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته gode godiya tabbata ga Allah mabuwayi da ɗaukaka wanda ya kaddara haɗuwar mu a wannan wuri mai tarin albarka a wannan masallaci namu mai albarka na salman alfarisi radiyallahu anhu kuma yammacin wannan rana ta lahadi wadda ta dace da 21 ga watan ramadan wata na tara a kalanda ta musulunci shekara 1440 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda hakan yayi daidai da 26 ga watan biyar shekara 2019 miladiya muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah da ya sake ba mu wata dama ta ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka na ramadan kamar kullum muna addu'a Allah maɗaukakin sarki cikin tausayinsa da karancinsa da rahamarsa ya sadar da mu da dukkan alkhairin da ke cikin wannan lokaci mai albarka Allah muke roƙo ya mana tawfiqin karanta nassan akan daidai da kuma fassarawa akan daidai da yin aiki da daidai ɗin da neman yarda Allah Allah biya mana dukkan bukatocinmu na alkhairi da magance mana duk abin da zai zama damuwa a gare mu muna cikin wannan sura da muka fara karatun ta jiya suratul furqan yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan aya ta uku ko to kafin nan akwai 'yan tambayoyi kamar haka jiya wata baiwa Allah ta aiko da sarakar naira ɗari biyu tana roƙon a yi mata addu'a Allah ya biya mata bukatoci kuma alkhairi Allah ya biya mana gaba baki ɗaya amin da ita shi kuma wannan yake cewa ina sallah sai shaitan ya shiga zuciyata sai in rika furta wani kalami ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina faɗa annabi ni ko kuma ko kuma zage amma a zuciya nake furtawa na kasance abin na damuna to ina neman shawara ai tun ran nan mun ce matakin shedan ya kama ma zuciya da irin wannan sake-saken sharrin ne to da ka ji wannan kawai ka bari in ka ji abin ya nace ka nemi tsarin Allah wa in ma yin zagan na kamar shaitan nasbun fasta izbillah kana jin wannan kawai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ka ci gaba da wani tunanin in habba ka furta ba manzon Allah ya ce duk abin da mutum ya saka a zuci matukar bai furta ba Allah ya hima al'umma amma idan ka kai ga furtawa kamar na fahimta nan zagin annabi ne musulmi in zagi annabi ko ya tuba sai an kashe shi a shari'a ta musulunci ko ya tuba in musulmi ya zagi annabi ko ya tuba sai an kashe shi amma ba wanda zai ɗauki doka a hannun shi sai mai zartawa alƙali ko sultan ina fata an fahimta in an ji ana yawan nasuwa sai ka yawaita karatun alkur'ani yawaita karatun alkur'ani na sa wannan mugun tunanin ya kau Allah ya bungije ba mu kubuta daga tarkon shi ɗan wallahu a'lam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون نعم. لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا الله أكبر cikin tawaya hankali da wauta ta kafirai irin abin da suke na bautar gumaka su sun san cewa gumakan nan su suka sassaƙa su kuma suke bauta musu kaga wannan bauta ce babba ka bar mahalicci ka kama halitta to wannan hatsari ne da kuma kawaya hankali shi yasa Allah madaukakin sarki haka ya halin kafare. su kafare sun riki alloli abubuwan bauta kuma bayan Allah wanda waɗannan abubuwan gabaki ɗaya la ya kalku na shay'an ba su iya halitta komai wa hum yakhluqun alhali masu halitta su akai wasu gumakan wasu suke sassaƙa su da hannunsu bayan sun gama sassaƙa su kuma su komo suna bauta musu to kaga wani ai ya hankali kai za ka yi abu hidima kuma kai za ka bauta mashi kamar yadda na sha nana ta da muka ga wasu daga cikin masu bauta gumaka in chinese ina karatu sai ya gansu da gumakansu wani gunkin babba wani tsaka tsakiya wani karimi gargadon karfin tattalin arzikinka gargadon ka. har an ɗaki ɗakin da kuma haka za su zo suna musu hidima su kawo lemun zaƙi wannan naka wanda ake yankawa da ɗan aibasa aji bayan kwana uku biyu kuma su zo su kwashe kuma su zo su sake zuba kuma su zo su kwashe kasan ɗan najeriya da ganin ƙwaf wani sai ya tambaye shi to wai da kake ba shi wannan yana sha ne ya ce i don't know shi ma bai sani ba shi ya ya kawo kaga wannan ai wuta ce babu wayewa bugawa kai ce mutum ya kyala mahalicci ya kama halitta to haka duk waɗansu wanda za a ɗauka wanda ba Allah ba irin wannan wata ce ko wani boka ne ko wani waliyi ne ko wani wane ne duk wani wanda ba Allah ba ba to halitta ne Allah ne ya halicce shi Da haka kamawa mutum ya tsaya wurin wani Allah hadari ne tsayawa ga bautar Allah dodar ita ce ke sa mutum ya samu biyan bukata duniya da lahira sannan la yamlikun sun sundaran wala nafa ba su iya mallaka maka kansu wata cuta ko amfani su a karan kansu ba su iya amfanarwa amma an musu tawaye in an ma yi musu biyayya ba su iya amfanarwa ko ta sun kabu kuma an yi tawaye an yi musu biyayya din ba su cutarwa ko ta sun kabu to ina amfanin biyayya ina kuma amfanin rashin tawaye kaga duk abu guda ne to kaga wannan zai gwada cewa mai amfanarwa ya kuma cutar Allah maɗaukakin sarki shi kiran numfawa amma ba a danganta cuta ga Allah kai tsaye domin abin da Allah maɗaukakin sarki ke yi babu sharri a hannun shi wa sharri laysa ilayhi haka nan manzon Allah ya faɗa shi la khairu kulluhu bi yadihi alheri duka baki da hannun Allah ne ba su da mallaka komai dan kawai ne je wurin su je ga inda abin yake shine wurin Allah maɗaukakin sarki wala yamlikuna wala yamlikuna mautan wala hayata kun ba su mallakan mutuwa wato tayarwa idan mutane sun mutu ba su iya farfado da su ba su da fawa ba su iya kashewa ba su iya rayawa ai bi ma'ana imatatan da ahadin ba wani zai iya kashe wani sai Allah ya so sannan kuma wa ihayat ahadin ba su iya rayar da wani wa ihayat ahadin ba su iya sanya rayuwa ga wani wannan dama ce ta Allah shi kadai wala nushuran haka nan ba su iya tayar da mutum su tara su bi ma'ana ba ta lil amal tayar da matattu su farfado da su sun mutu dan haka fallahu wal ilahul haqq wanda duke wannan Allah kaɗai ke yi don haka Allah maɗaukakin sarki shine abin bauta na gaske wanda ya cancanci bauta Allah zai mulku mauta wal hayata wanda shine ke mallaka mutuwa da rayuwa tunda ai ya faɗa cikin suratul mulk ya ce tabarakal ladzi bi yadihi mulku huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al mauta wal hayata yabluwakum ayyukum ahsanu amala kaga ta ce, mallaka take iko ne da mutuwa da rayuwa din akan hikima na jarraba bayi wa ya fi kyautata aiki dan ya fi samun kyakkyawan sakamako da haka Allah shi ya ci bauta domin shi ke mallakar mutuwa da rayuwa wa ya tafi dar kuma shi ke tunkuɗa cuta shi ke kare cuta shi ke tsare ta yadda ba za ta samu gowa ba wa ya jinubin kuma shi ke jawo amfani da alkhairi ga bayan shi amma liman ata'ahu ga wanda ya tsaya mashi biyayya wa wahadahu ya yi mashi tauhidi ya kaɗe tashi da wuta bai ɗauki damar Allah ya ba wani ba ko shehi ne kuma wane ne ya ɗauki damar Allah ya ba Allah ya ɗauki haƙƙin Allah ya ba Allah haƙƙin shi haƙƙin Allah babba shi ne tauhidi wanda ya kiyaye wannan haƙƙin kuma Allah zai mashi rahama Allah kamar rahama Allah shine al-makhsus bil ibada shine wanda ake keɓanta tsantsa da ibada domin a kubuta fid din wa dunya wal akhirah Allah ya kubutar da mu na'am وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه وأعانه عليه قوم آخرون نعم فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى فهي تملى عليه بكرة وأصيلا وقال الذين كفروا والذين كفروا سكت إن هذا أي ما هذا القرآن هنا القرآن باكون من يبا إلا إفكن إفكن بمعنى كذب فاتشي كران كريا ya suka rawa da shi a sallallahu alaihi wasallam ne shi shi ne ya tsaya ya kage shi kamar yadda mai labari ke zauna ya kage labari ya kawo to wai haka na, annabi yake ya kirkiri karya ya danganta ma Allah wanda su da kansu sun san basu natsu da wannan ba saboda su suka bashi kambun gaskiya da aminci wanda kawo bai ma mutum karya ba ba zai ƙetara ba ya je ma Allah karya to kaga da suna da hankali da sai su hukunci abin suka yi tinka sun zuwa ma addinin akan abin da suka sani ba abin aka ba su labari ba amma saboda kin gaskiya suka ce shi alqur'ani ba komai bane illa kiran ƙarya kuma annabi ne ya kirkira wa alahu alaihi qawmun akhar wasu jama'a suka taimaka mishi wurin wannan kirkiran aka hada labarin aka hada ƙarya fakar ja'a zulmun wa zura tabbas babu ko shakka inda Allah sun zo da zalunci wanda yake da kuma kiran ƙarya tsabaran su suka zo da ƙarya tsabaranta domin sun san abin da annabi ke kai gaskiya ne shi a karan kanshi mai gaskiya ne kuma abin da zo da shi gaskiya ne amma saboda kin gaskiya suka ce gaskiya ƙarya ce suka canza baki ya koma fari duhu ya koma haske haske ya koma duhu saboda rashin adalci to wanda ba shi da adalci na tunani da wahala ya adalci na zance da wahala ya adalci na aiki to shi yasa ake son adalci babba tauhidi shine kololuwa adalci domin idan ka ɗauko abu ka ajiye inda bai dace ba ai baka yi adalci ba dauki misali za ka iya sayan wato hulla ɗan dubu talatin a kaga ta kai hulla ko ina ya kamata a ganta a kafa ko a ka sai aka ka ta ko ta a kafa kai kana ta kana ta kana takawa takawa ta dai dai duk tsare hulan nan za a ce kashi mutuncin ta kuma kai ma kana da bukatar a dan duba ka saboda ba kai mata adalci ba inda ya kamata ka aje ta ka aje ta ba sai aka ka dauko kalmi mai tsada shi kuma ka dora a ka to kaga mutum ya zama sauna kenan to ashe in ka fahimta babu ƙololo zalunci kamar ka ɗauko dama ta Allah ka ba wani to ƙarshen zalunci kenan to wanda ke da irin wannan tunanin za ka same shi ba shi da adalci cikin tunanin shi cikin mu'amalar shi shi yasa ake son saiti na aƙida idan Allah ya taimaki mutum mai aƙida ne to za ga yana da adalci saboda ya samu tarbiyya ta adalci tun a tunani wato shine kuduri aƙida a zuci sannan kuma a gaba da haka tauhidi shi ke sai da jama'a shi ke haɗa kansu sun zo da kiran ƙarya da zalunci wanda yake babba sakamakon sun danganta gaskiyar da annabi zai ce a matsayin kiran ƙarya wa qalu suka da baki suka ce afatir awwalin ai tsunyoyi mutanen farko ne labaran da ne hikayoyin da ne tsunyoyin da ne ai akabiru mutum ne kare rayin su jama kamar da gani can baya in ka taba hada shi ya zauna ya rubuta ya tsara fa hiya ne shi ne ake mashi shiftatta bukratan wa ta sahila malice wasu ke karanta mai sai ya rubuta dictation sai ya zo ya rubuta sai ya zo tsara sai ya zo ya rubuta sai ya zo tsara to wannan ne alqur'ani su sun kiyarda cewa daga Allah yake a'a shi dai ne ya kawo shi shi yasa ka samun haɗuwar baki wani lokaci su ce sihiri ne wani lokaci su ce waƙa ce wani lokaci su ce dabo sun kasa samun magana guda saboda ba akan gaskiya take ba ayyukan gaba ayyukan baya sai ƙarya a dade ana yi kuma sai gaskiya to kaga sai su ce yau nan gobe kuma sai su ce nan su da kansu sun samu suka ce bai zauna ba shi yasa kullum ba su da wurin zama sai falauniya sai zabzaba wannan kuma alama ce ta wanda ba shi da gaskiya to shi yasa yake da muhimmanci a kowane lokaci mutum ya tsaya kan gaskiya ibn abi hatim al-tajid tafsiri da isnadin da yake sahihi daga imamu qatada fadassa madaukakin sarki da ya ce wa yi sabil awwalin ai na, a ai abin da suke ni kai ya su ne da can na mutanen da labaran da su ne ya kwaso ya zo bukuratan suka ce salatul fajr kaga lokacin farawa sahiya kenan wasila suka ce salatul asar, kaga yammaci kenan sai a zauna nan a yi suna a zauna can a yi majalisun daban-daban aka haɗa aka kawo aka zuba ta kaga wannan bai dace da hankali ba kun bai dace da wanda kun kuka mishi hukunci da adala da gaskiya da nagarta ba Allah ubangiji ya taimake mu na'am qul anzalahu alladhi Allah ne da martani قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما الله أكبر الله مكفكين سركي سيمي da martani akan sun shiga cikin mutunci Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da wanda ya taba Annabi Allah mutaukakin sarki kamar da martani ko dan cikin gida ne kamar yadda dan cikin gida Abu Lahab yayi mun dangi yace tabballaka sa'ir irin yawm Allah ya sauka mishi tabbata da kuma ka shi sunan shi karara kaga ba ce tabbata da Abu Jahil ba sai ka ce tabbata da abu lahabin saboda adalci ubangiji dan cikin gida ne yayi abin ko to ba a zaɓi son ka cikin musulunci wasu shahuhu ne da mai in sun yi ba daidai ba sai dai a yi gwam wasu kuma marasa galihu in sun yi ba daidai ba su ne za a yayata musulunci bai bai bayan haka ba wala ala anfus kuma awal walidaini wala karabin ita gaskiya har a karan kanku za ku faɗe ta gaskiya magana ni ne ban yi daidai ba jama'a ku yi hakuri to ba shi kina ba mun huta gaskiya jama'a babana ne bai daidai ba ku yi hakuri ku yahe mishi gaskiya jama'a ɗana ne bai da gaskiya ko ya hakuri ko ya shi mishi ita gaskiya sun ta gaskiya ko a ina kuma in ce ke hidda mutum kamar da yawa mutane ba san Allah ubangi ka ba mu ikon yin gaskiya ko wani ne mun ka samu tsaya akan ta Allah saboda haka Allah sai mai da martani yace kul faɗa musu anzalahu alladhi lamu sirra fi samawati wal ardi abinda kuke cewa annabi shi ke cikin shi ba haka bane Allah madaukakin sarki wanda ya san abin da yake a ɓoye ai ilimin gaibi a cikin sama samman nan guda bakwai da ƙasa ƙasa nan guda bakwai to wanda ya san sirrin da ke cikin su ne ya saukar da shi Inna kana ghafurur rahima shi Allah madaukakin sarki da mu'minina ya kasance ga mu'mini mai yawan gafara ne sannan kuma mai cin kai ne bihin gare su su kuma kafirai ya azabtar da su akan kafircin su da kuma kin gaskiyar su wa suka ci gaba cewa وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا الله أكبر Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da kawo irin halinsu na faɗa da gaskiya da cutarwa ga masu gaskiya kafirai suka ci gaba cewa qalu mali li rasu. rasul yanzu an yi magana kan alƙur'ani an ce kiran karya ne message din an taɓa shi kuma yanzu aka amma sanja da haka sai suka ce mali li rasu rasul me ya samu wannan manzan ya kullu ta'am gashi ya ce shi manzo ne kuma yana cin abinci kaji cin abinci ya zama matsala ina ruwan gaskiya da cin abinci ko rashin cin abinci kaga an saki shaiki ana dukansa to halin rashin gaskiya kullum haka yake mu shi fil aswaq kuma yana zuwa yana cin kasuwa yana shiga kasuwa yana fita kasuwa yana cin abinci ne lahin shi ya ci abinci kuma ya je kasuwa sai suka ce bai ci wannan kuma laula unzila ilayhi malak dan menene ba a sauka mishi mala'ika ba yanzu an ga magana cin abinci kuma an ga magana zuwa kasuwa fa kun ma huna zira sai zanto mai gargadi ne yusaddiquhu yana cewa gaskiya ne Allah ya aiko shi gaskiya ne aiko kafin haka ku kuka ce mai gaskiya ne a lokacin da kuka sa mashi mai gaskiyan kun nemi mala'ika sauka ɗabi'un shi ne suka cancantar da shi kuka gani kuka gamsu kuka ce shi mai gaskiya ne har a lokacin yaki duk amara da ake tsoron da ta farka hega annabi ake kai ta har yahudawa da iskancin su abin da aka san zai sarka yana amana annabi ake ba a je shi kuma duk abin da aka san za a zo a yi adalci ga annabi ake kai kuka ake ake ake kai karan amma saboda kin gaskiya sai ido rihe duk nagartar mutum idan kana da wata jikakka tsakaninka da shi baka iya tsaya kai mashi adalci kawai sai kai mashi yarhe tashin hankalin yanzu ya kai har cikin da'ira ta addini in ba wanda Allah ya tsare ba da adalci dan me za a ce wani ne dan me kaza kaza kaza sai ya saki baki a kai to kaga lalacewa ta samu ɗancin ta shigo ne da'iman wa abadan ba abin da ke sa a samu raba daidai kamar adalci to kuma idan aka ce mutum ya rufa wannan sifa to ya ta daga ta mai girma Allah ubangiji shi kare saboda haka suka buƙaci wai dan menene ba a tuno musu mala'ika ba <laughs> wanda zai zo ga zuwa yana gaskata shi akan abin da yake cewa shi wato annabi ne wannan duk irin ƙarya ne da kuma faɗa da gaskiya abin da suke nema kenan shi yasa imam al-qurtubi ya fitar da wani hukunci a cikin littafin shi na jami'a kamul qur'an wato wanda aka sanda tafsirul qurtubi yace da al-aswaq kaga nan ai sun ce mal hadar sul ya kula tsama mishi al aswa yana zuwa kasuwa to shiga kasuwa kamar da aka yi da a ayan mubahul tijara ya halatta aje a shiga kasuwa dan ayi ai kasuwanci sannan kuma wa qalbi ma'ashi da neman rayuwa abincin rayuwa rufin asiri ya halatta mutum ya je ya shiga sai ya tuntuɓi shari'a ya abin da ya kamata shiga kasuwa kaɗai ko baka saye ba ko baka da ba kai azkarin da ake yi kundin jilalar da ake samu ranar miliyan ɗaya daga shiga ka samu miliyan ɗaya wa zai ci ba miliyan ɗaya take zai yi wahala kana shiga sawa'un ka ko ko baka sawo ba ka tafi da niyyar ka samu wannan ladar ka shiga kasuwa kai zikirin za ka samu la ilaha illallah wa la sharika lahu al mulku wa al hamdu wa la kulli shay'in al mulku wa al hamdu bi yadihi khayru huwa yuhyi wa yumiitu wa la kulli shay'in qadir shikenan haka samu lada miliyan ga alheri na duniya ga alheri na lahira ka so abinda kake so ko baka so ba ka samu lada in ka so abin da kake so ka samu alheri kuma ga lada duk da aka je aka dawo dai akwai alheri saboda za ka samu sakamako a wurin Allah to shi yasa ba laifin nan. yake cewa wa kana alaihi salatu wassalam ya kul ya da kulha li hajati annabi ya kasance yake shiga kasuwa saboda biyan bukatun shi sannan kuma wal tazkiratu khalq dan ya shiga ya mu mutane wa'azi kaga babban nasara ke ba abin da ya kai daraja a wurin Allah cikin aiki a gidan duniya kamar kiran mutane ga gaskiya da akwai abin da ya kai wannan aikin daraja da shi Allah zai zaɓi masoyan shi zaɓaɓɓun shi annabawa manzannin shi amma sai ɗaukar masa wannan kiran ya ce su riƙe saboda haka sai ka yi daga sai duk abin muhimmanci shi ɗan ba zai bari ka tsaya a kan shi ba sai ya ƙoƙarin tun kuɗe ka daga alkhairin domin shi ya riga ya ɓace kuma ta ɓare mashi saboda haka ƙudurin shi ne kowa ta ɓare mashi to don haka kan mu tsaya mu tarko da wato hanyoyi na shaidan kamar yadda can baya mun ji cikin suratul nur to wannan zai kara gwadawa ashe ana iya shiga yan da'awa ko yan al'amur bil ma'ruf da muke ta cewa ya kamata karamar hukuma ta jaddada su ta karfafa su musamman yanzu a lokacin da ake ciki irin na fitina ɗin da ƙarfin hukuma suna yin ƙoƙari wurin kawo gyara da tsawatawa ga abin da ba daidai ba ana neman taimakon Allah da wannan al'amarin da aka kula na addini a samu yayi wa tuntuni da sun yi wannan da sun samu alheri mai girma saboda ai ba wai sabon abu ne ba akwai shi dama su ma yayi ake son a farfado shi kuma shi alheri ne ake so a yi da shi a raya shi a farfado da shi to kaga musamman kuma ga jami'a mai cewa tana neman canji ya kamata a ce a ga canji ga shari'a Allah a kawo a jaddada na yi wannan makamancin maganar a kan da har ina jin sa TV da suka ta juma'a da sabiya ce ne ya ce kun ga matsalar da muke shiga ina ga kadar da shari'a ba zan fara ba to kun ga daga can wannan fitina shiga su an yi watsi da shari'a Allah din kuma an kyale ta ana abin da aka nama ka suna an kaddama ko ba kaddama ba aka ce an kaddama nace tsakaninku da Allah ya suka ce ba amma maganar ta ce to yanzu ko kai ake ma wannan rishin ladabin saboda Allah ba sai inda karin kai karewa balle Allah wanda ya kowa ya komi to wanda suke da faɗa a ji ku je ku faɗa ma 'yan majalisun ku da ku zaɓa da 'yan kabinan 'yan majalisun zartarwa da mai girma gwamnan ya kamata a dawo a jaddada shari'a Allah a ɗora hannu a roƙi Allah ya Allah mu abin da muke iya na tsara dokokin kamar ma Allah ka yaye mun abin da ya fi ƙarfin rashin tsaro ku gani kamar yadda za a bi shari'a Allah ana da ikon a bata kulawa aka kyale ta a dole mu ji a cikin mu mu bayi ne jama'a irin wannan tashin hankalin ya za a yi mu tantance abin da aka ba mu nan farko kalli irin abin da ke faruwa a cikin sahun musulmi wace irin ta'asa musulmi ke ba su yi luwaɗi ne ke ba ai ka ji daga yadda ake kawo maza otal maza ba mata ba ana luwaɗi da su a birane kuma manya ne suke wannan masu akwai ko musulmi mata na bin mata akwai wata mafi tsararra ta take in mijin tana saduwa ita ba ta iya biyan bukata sai ta tana wata mace da take iskanci tana tana wannan fitina ha'ina sata ce ke ba ai cin amana ke ba ai hasada ce ke ba ai kalli musamman musulmi da ya koma a yau wani laifi ne ke ba mu yi shara ba mu shara da shi ba kuma daga hannu mu ce Allah ba mu ai daga halin muke ciki akai halin mu yayi muni muna ji muna ganin mu taka dauka Allah hankalin mu kwance kuma muna roƙon Allah ba mu ba tausayi a tsakaninmu kowa jira yake samu rana ya shanya tun irin wannan tunani da irin wannan rashin tausayi ya za a ga alheri irin wannan hali suna da matuƙar muhimmanci kai ka gyara ni in gyara idan ka gyara na gyara sai ga al'umma tare mun taru a wurin gyara dama da haka ake ɓaci wannan ya ja ɓaci wancan ma ya ja ɓaci shi ke ka hanka ankara batanci ya shigo cikin al'umma kaman aka tashi daga sai kai ka san matsala ka gyara ni na san matsala ta in gyara mu mun san matsalar mu gyara ku kun san matsalar ku gyara sai ga Allah madaukakin sarki ya ce maka mu ya gyara mu amma haka a tsaya sakaka ba zai yi ba yan al'amur bil ma'ruf za su shiga kasuwa ga tambarin al'amur bil ma'ruf sun san hukuma ce ba zai ma tsoron ido sai ka dace duka amma kai dan da a kullun abin to sai ne dama arena ka ai ba abin da zai yi wa'azi ne kuma ku rabu da shi ba sai ce sai ba wai karo ta jimin azumi manzan Allah ya kan shiga cikin abin da ya shiga akwai lokacin da ya shiga kasuwa din sai ya ga ulmu yan abinci kasan na ake da bukata da yadda ake babu kuɗi dole sai an ci abinci sai ya ga tarin abinci kawai sai ya sa hannu ah, sai ya ji damshi ciki kaga dole yanzu ai magana al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar annabi ne shugaban su sai yace ya sahibi tsam ma haza a kai mai abinci aka hakuwa sai yace a'a mun dan Allah ba algushu bane ba ruwan sama ne kuma kun san can ba rufi ke gare su ba ruwan sama ne ya same shi ya samu wanda yace dan mi baka dauko wanda ya rike ba mutane su san abin da za su saya man gashi na falesa minna ko wanda ji ya hakince mu ba tare da mu yau annabi ya wannan magana a nan garin yayi ta ya yi ta a cikin sahabban shi aure mai tsarki yana faɗa masa ha aure mai tsarki ha a lokaci mai tsarki yana cikin su yana cewa idan mutum ya ha'inci ba tare da al'umma ha'inci nawa muke wurin ayyukan mu a baka kuɗi kai abu sai ka je ka kai Allah sawa kawai dole sai mun yi kuɗi ko ta halin kaka kuma shi ke sa mu shiga cikin matsala ko ta halin kaka saboda ba haka Allah ya tsara abubuwa ba duk inda aka ce amana sai kuka take da hawayenta an rasa wanda zai shafe mata hawaye kawai kamar dama muke jira mu ci amana ta magana ko ta dukiya duka sai wanda Allah ya karfa mu garin shi nuni ɗan kaɗan ne ƙwarai to da irin wannan ake kai labari ake tsira to kun ga manzo Allah ya shiga da bai shiga kasuwa ba ya gane wannan kuskuren balle ya gyara shi to kun ga wannan gurta in ya shiga bai cin bai saye da sayarwa akwai tunatarwa dan a tafi akan tsari in aka mutu mara kyau kaga sai a gyara an mu kama 'yan kasuwa an mu kama masu saya kwastomomi duk inda ya kamata a gyara a gyara ai sai an shiga ake gyarawa ko in ba shiga bana sai za a yi gyara to wannan da cikin hikima da yin mutane wa'azi da amrin Allah da umarnin Allah da auki da kuma da wasu a kira su akai sannan wa'azi nafsuhu yana wa'azi nafsuhu yana fito da kanshi alal al-masail al-kaba'il kai yana fito da kanshi ga kabiloli ko kuna yau ta Hausa ai kun san kabila ku mutane jama'a jama'a da suke shigowa laraba za su shigo kasuwa wanda ma ba laraba za su yi za su shigo kasuwa to kabila kabila an gane ko kabiloli ana cewa kabiloli ko yau to kabilu to masha Allah to kabilu yana shiga wurin su ma la'allallaha mai yiwa an yaji yarjiya bihim ila alhaq mai yiwa Allah ya sa su komo akan gaskiya ko mu nan Hausawa transparent trade ta na musulunci ya shigo ta bangaren chadi borno saboda mu'amalar sai da sayewa muka kalla hali na musulunci sai musulunci ya sadadu kaga sai albarka ta mamaye kenan kasuwanci idan ka tsaya kai ɗabi'u masu kyau becin ka sai da kayan ka kai ma ka sai da addinin ka amma saboda Allah ka zo ka tafka rashin gaskiya kuma ga wanda ba musulmi ta da wani hoto zai kalle ka har shi ke ce ma musulmi wannan ba ba ba kyau ba kyau ka je ba kyau ana ce musulmi aka ga ya lalace wani bawan Allah ne musulunci hannunmu yana mamaki yake cewa musulunci mu na daban ne kaso yake cewa ya san kaso sabon gari ya girma sabon gari Hausa kamar da Kano ce mun ba wani wanda ya taɓa kula ya ce wai koyi musulunci ko wani abu ce waɗancan da suke ma zama teburin giya ɗaya muke zama da su sai gemu irin naka nuna ya jike da giya yana marisa to wani musulunci zai gaba shi ai nagarta ita ce ke sa ka samu shiga a cikin zukatan mutane ka gwada musu kai na kwarai ne addinin ka na kwarai ne to amma ina kai da kanka na bukata sai an kama agaji da wa'azin kasa hada na afirka to kuma wanda yake bukata wannan shi kuma kaga ai yaushe zai iya kiran wani to amma da mun dabbaka sunna a aikace to wallahi da tuni mutane sun fahimci a gini Allah ubangiji ya sa mu suka imani kun ga akwai mai hikimomi da yawa sannan za mu ga cewa kamar yadda Imam Bukhari ya ruwaito a cikin sufa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin Eh, littafin shi kitabul biyu yake cewa cikin abin da suka jajjata bi fadlin wala galilun ba mai kaushi hali bane ba ba mai munan hali bane ba Aka ga ta fassara shi ko walau kun tafaddin galilun kalib lam fadu min hawli da irin wannan halin ke gare ka mai kaushin hali ne kai mai zahin zuciya da duk sun gudu sun bakka to wanda ya kowa nagarta ma an ce da yana da irin wannan halin da an gudu an bashi to wanda bai nagarta ya eh, yi wannan mugun halin ha, in ba wala wallahi ya bashi ne so da kai mai kiran mutane sai ka ɗauki riga haƙuri ka ji ka ƙiji ka gani ka kauda kai dan kana da hikima mai tarko baya ta da hannu ina fata an fahimta to irin wannan ya siffanta shi yace shi annabi mai kyakkyawan hali ne kuma wala sakamin bil aswaq shi bil aswaq ba mai kakaci bane ba a cikin kasuwa ya dinga daga murya yana wauta bayan haka hali ne na girma ke ganin wasu sallallahu alaihi wasallam ce shiga kasuwa ma ya zama alheri amma ga wasu na cewa me yasa mana annabi yana shiga kasuwa yana kaza kaza kaza kaza kaga duk wannan kin gaskiya ne wannan irin nan? kenan awil ka ilai kan da karanta ku ko kuma su ce dan menene ba saukan mace da wata taska ba ta arziki mai samai daga sama duk wani zai ci gaba da kashe yana amfana wala yahtaj ila al-mashi fil aswaq ba ma sai ya bukaci zuwa kasuwa ba ga taskashi daga sama ba sai ya je kasuwa ba dan ba ba ya mashi wannan ba tunda ya ce Allah ne ya aiko dan ba mashi wannan ba aje mashi taska ya dinga ci ba sai ya saka kasuwa aw ta kula hujjatun tunda makka ba ta da ruwa ba ta da ni'ima sahara ce ko a samu mashi da wani lambu dukkan inda aka ce lambu kasa akwai dausayi akwai ni'ima ko ai a samu shi fuskan lambu ya kul min hada zai dinga cin kayan marmari a ciki amin samari har daga kayan marmari ke ciki kayan itatuwan lambu da ka fi haya gamsu da ita ba ta ya je kasuwa ba wakalar zalimuna kaga wannan dikiran ƙarya ne Allah ya ce azzalimai ay lil almu'mina suka kada baki suka fada mun ne suka ce in tatibuna kuma mun ne da kuke bin annabi ba komai kuke bi ba illa rajulan masura sai mutum da yake mai sihiri kaga kuma yanzu an koma ga magana sihiri an ban maganar kasuwa kuma yanzu dan Allah cikin kiran ƙarye su an yi ta kai hudu kan mutum ɗaya yau a ce wannan gobe a ce wannan saboda ba gaskiya ce sai falauniya suke ne. sun saki wannan sun ga bai ba sun saki sun kama haka suke ta yawo ita zazzaba to shi yasa yace amma ba kaula sahirin ko shi ba wannan alqur'ani ba magana mai sihiri bane kuma shi ba sihiri bane amma ba su ganewa ne duka abin da suka yi Allah madaukakin sarki sai ya kore saboda irin wanda sai faɗa da kafirci ka duba hakan, in kana son kiran kare da suka yi da inadi je ka sun su isra wancan ba mu yi mututa kamar yadda Muktar Shankiti mai azwa'ul bayan ya faɗa a cikin tafsirin shi cewa fi har tafsirin a cikin wancan aya ta Isra'i akwai fayyacewa wa ziyara da ƙari akan wannan kiran kare da suke nema ga nan sallallahu alaihi wasallam kamar Allah ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wa qalu lan nu'min laka ce ba za mu taɓa yin imani da kai ba hatta tafsir nan ardiyan ba sai ka faffaso mana da idanuwar ruwa a makka da ke cikin tsaunuka da sahara ta koma mare na ruwa sannan za mu imani da kai aw rasul laka jannatin ko kuma ya kasance kana tafkeshin lambu min naqilin mai cikin ayyukan itatuwan da binai wa inabin da inabi wata bidilan har kira la tafjira sannan kuma bangaren a samu ƙoramu suna gudana tsakanin wannan bustan a samu lambu kuma a samu ƙoramu suna tafiya a kai aw da suka sama kama da muka alaina ko kuma ka rubuto mu da sama da kake cewa ka rubuto da ita akan mu ke suka ne wani babbage na sama ka rubuto shi A mu aw da billahi ko ka zo da ubangijin da kanshi wal malaikata kabila jama'i da mala'iku banga banga sahu sahu bangare bangare jama'a jama'a su tawo ya tare maka to kaga karshen dai ladabi kenan aw yakun laka baytun min ku ko kuma ya kasance ka samu gida na zinari ba na lakawa ba na tsunci ba tsatsan zinari kawai ai ba san ana gina zinari ba a duniya amma dole tunda dai sai an yi kiran ƙarya sai an yi ƙure sai an yi faɗa da gaskiya to ya samu gida na zinari zinari da zinari a wata ka sama ko ka taka muna kallo ka hau sama da jama'a ake hau sama ka taka shi ba tsutsu ba ko tsuntsuwa ba akwai ya kai limit shi ka taka ka hau sama suka ce wani limit da ka kuma ba za mu yi da wani taka ba 'an kuma ka taka ka hau tunda sun ce dan sihiri ne in ma ka taka ka hau hatta tunda su dalila kitaban na karɓa sai ka zo mun da littafi mun muna karanta a ce Abu Jahil gashi nan in ji Allah ka yi imani ka ya taka an zuwa littafi Abu Jahil sai ka ce su toki akwai can da littattafan zai ɗauko ga nawa ne ga nawa ne ɗauko ka kawo kuma akan idan su eh, in ma ya hau ba sai da ba sai ya ɗauko littafi ne magana kansu kul Allah ya ce duk kyale su ba su ansa subhana rabbi tsarki ya tabbata ga ubangiji Allah mai iya duk abin da suka ce ne cikin kifta da bismillah amma ka kumanta annabi mai tausayi ne da suka yi ta wannan abun an ba shi dama aka ce idan kana so za a karɓa maka duk abin da suka ce ai musu ai musu amma idan sun kareta to faƙar kalar sunnatul awwalina Allah zai jarka su gaba ɗaya kashe su ya halakar da su a kifar da su kamar da aka na farko sai ya ce a a Allah ba na san a yi masa haka nan abin da ke da rabin an sa ya amsa su kubuta to yanzu da annabi ya ce eh sai karyata kuma kaga da sun tashi aiki a haka wasu bangarorin sun karyata din baitin da Allah ya karba addu'ar annabi da tun ba sun tashi aikin ba suka nuna wata suka ce so suke sai ya tsage kuma annabi nuna shi kuma ya tsage bi kuma qur'ani ba mu labari ikitar ta sa'atu wa shaqqal qamar wa in atai wa yaqulu kaga sun gani ɗaya ɓangaren sham sun gani duk matafiya sun gani tun da wata ya ba karaman al'amari ne ba ya tsage riga ga ɓangaren ya haɗu ga ɓangaren ce kai suka ce a wannan sihiri ne ba su yi imani ba shi yasa Allah ya ce matubul ayatu wan nuzuru an min la nuna. duk mu'jizojin da za a safkar kan idan su da gargadin za a yi musu da masu kira ba zai amfani da su ba in ba su rabon yin imani zai gane imanin rabo ne daga Allah kai tattalin naka yi tattalin nawa ta yadda za mu samu cika da shi mu samu hutawa Allah ya sa mu da imani da haka sarki ya tafi daga Allah har kuntu illa bashar rasulani ba kowa bane face mutum ne wanda yake mai kira shi yasa kuma yace ma Allah rasuli illa albalagul mubin amma man nasu an yi ba kuma hana mutane su mi kauya ba in za mu da yanda shiga ta zo musu illa an kalu kawai face ce a suke abu sallallahu alaihi wasallam kawai yanzu Allah sai turo mutum kin yi manzo kuma na an turo mala'ika duk kowa ruga da gudu su ce kuma tsoro suke ji ba mai hitowa to kaga ashe kenan dan adam muna da wahalar sha'ani yanzu an turo ne za su samu jituwa kuma sun ce nan za a turo ordinary mutum a turo su fa mutum kuma an turo su fa mutum su duga su ce ya ya daddanne sai ya kore su ya babbake su kuma an kawo ne suka sani kuma sun karanta shi to ya suke su kaga ashe kenan wanda da'a bata gamshe shi ba to azaba Allah ta aike shi Allah shi kare mu thumma radda alaihim bi qawlihi ta'ala sannan ya da musu martani da Allah yace kullu kan kullu kana fil ardi ka faɗa musu da a ƙasa akwai mala'iku suna rayuwa ne suna tafiya mu'minina an sai da za a laye mana sama'i malakar rasulullah da mun turo musu mala'ika daga sama zaman su amma asalami rasulullah illa li kana qawmihi li bayyana lahum hikimar dan su fahimci sakon da aka bi su samu jituwa shi yasa sai a turo kowanne manzo cikin mutanen shi sun san shi sun san dangantaka shi sun san matsayin shi sun san nagartar shi dan ya fi saukin karɓar gaskiya daga gare su sama ga wanda ba sani sai kawai har kai ku banda ku sani ba to cikin ku ya tashi kun san bi kunshi, kun san daga shi amma saboda rashin rabo ya zo muku da gaskiya ku ki karɓa gaskiya to kafa ga babu wanda ke tabiwa sai wanda in ya gaskiya ya gane gaskiya ce ki karɓar saboda wanda cikin dalilai to babu ko shakka mai irin wannan halaka yake cikin gaugawa mai kubuta shine wanda in ya ga gaskiya ko ina take karɓe ta shi ke kubuta shi ke tsira a nan da can Allah ku tada mu shi yasa su azalimai duka sun shigo yahuda azzalumai dan sun gaskiya sun take ta kiristoci ma azalimai ne sun gaskiya sun take ta uwa uba kafir masu bauta gumaka Allah ubangiji sa mu cika da imani فقال ذلك مثل الذين كفروا انظر كيف ضرب لك الامثال نعم انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فضلوا فلا يستطيعون سبيلا Allah ya ce unzur kai fa darbu lakal amsal duba haka yadda suke kokarin buga maka misalai su ce maka dan sihiri su ce maka mai dabu suna kokari sai sun bata kiranka sai sun danganta ƙarya zuwa gare ka fadallu sakamakon wannan fada da gaskiya sai suka bace da da wannan abu suka yanzu daga gaban shirya ya yasuna sabila da haka ba za su samu damar kaiwa ga ta ka ba shi yasa Allah ya ce wala ya ka bi masalin illa jinaka bil haqqi asan tafsira duk abin suke yi su bata sai ce ma sai ya kuma majnun in sun ce ma ku ne sai annabi Allah ce a ma in sun ce ba sai ce ma dalla sahib kuma ma ga duk abin suka yi sai Allah ya tsarkake annabi sallallahu alaihi wasallam inna allaha yudafi'u 'anil ladina amanu shugaban masu imani ya annabi da haka Allah ke ba da kariya a cikin bacci ko a farke a ɓoye ko a bayyane a gida ko a dawa ga waɗanda suke mummune na gaskiya Allah ke tare masu faɗa Allah ke kare su saboda haka abin faɗa kenan تبارك الذي إن شاء تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا الله أكبر تبارك الذي إن شاء تبارك البركة والنمتا يويتا الهير شيا يويتا شيني مني wanda in ya ga dama in sha in ya so ya ga dama ta Allah ka kairan min zalik sai ya baka ya sanya maka mafi alherin duk abin da suka nema ha kawo na gidan zinari ko na tafiyar lambu ko na kaza ko na kaza ya baka mafi alkhairin wannan saboda aljanna duk abin da kake so akwai tunda ai anhar da kaka ce fatatul kalalha anhara ko ai akwai anhar مثل جنة وجد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لا da وأنهار من تمر للشارب وأنهار من أصل المصفى to ga kun makwafin rabbina wani hun fiya min kullum samarat kaga min kullum samarat wani duniya ba a samun wannan ila ƙasa ku ba a samun wannan ko kuma ba lokacin shi bane ba amma a can duk akwai na ko ina akwai kuma kowane lokaci to in Allah ya ga dama albarka Allah ta yawaita da in ya ga dama sai ya baka duk wa'annan sam albahi alherin wannan abun dan tarkacin duniya ai bai kai bai kama kan lahira ba shi yasa Allah ya ce zuyyina lin-nasi hubbu shahawati من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسلسة لأنه ذلك والله عنده في المسجد يقول بماذا بخير من ذلك للي تكون لهم جنات تجري من كذا كذا كذا كذا sai da ya tattaro jin daɗin duniya ne wato kaya ne abin amfani ne duk abin da ake kilga a matsayin arziki sai ce ba zan baku labarin abin da ya fi wannan albarka ba duk tarkacen motocin duniya da gidajen duniya da kadarorin duniya da gonakin duniya da duk abu mai daraja an da za a daga a saida a samu kuɗi ga abin da ya fi aljanna amma an kaɗan ne ke nema aljanna da dukiyar tasu mai yawanci wuta suke nema dukiya mutum ya je ya biya kuɗi ya ƙone wannan ai kaga sai wanda bai da rabu amma inda za ka zo gaba Allah kyauta saboda Allah zai nawa aka caje ku duka shugaban masallaci ko in ce nawa aka caje mu da muka shigo masallaci shugaban kwamitin masallaci nawa aka caje mu free mu shigo mu sallah free ku tafsiri free ka tambaye wanda ya tafi hirji free ake hawan ya kurkura free ake hawan a caba free ake zuwa wurinta wahalar da suke matan manna ba su matan gida nan su lalace nan ga alheri ga lada a mun su ƙi nan su ce su can saboda rashin rabu shi yasa wanda duka ga Allah tsora shi akan hanya ta alkhairi to gode ma Allah Allah ya mai tawfiki wanda kuma ya hawarci hanya kai zargi kowa zargi kan shi kokari ya dawo kafin ta mace mashi dan ya hau hanyar halaka ido biyu Allah shi kare to da haka Allah zai iya baka wani alherin wannan albarka Allah ta yarda zai baka in ya ga dama zai baka wani alherin wannan min zalika daga wani suka ambata na taska da lambuna da wane ne jannatin ta jirgin ta tsanan har kaji amma Allah zai ba manzan Allah da mummunai aljanna da yawa jama'a dan hasa ba ka da aljanna da yawa ba ka aljannu ko ku ko aljannoni sai dai ka ce aljanna kawai kai haƙuri amma aljanna da yawa aljanna da yawa Allah zai bada ba guda ba ta da neman ta hatalan har ƙoramu na gudana karkashin su kowane gidan akwai ƙorama ta jin daɗi da aka yi bayani da eh zai iya baka wannan fi duniya a duniya dan Allah mai iya duniya da lahira dan Allah ne shi shi hida su yi kirkire su ya halice su ko ba baka a cikin lahira kamar yadda zuwa cikin hadisi a baka wannan a yi kaza kaza kun bai taɓa kimar ka ba ce a'a ni a ban lahira من Allah لكن saboda ya صلى lahirar shi Allah ya mawahin wal akhir khairul laka min al ula to kaga sai zaba ورن da ke wurin Allah kuma wurin tahiya ma لا fara يا ذا قام ya ورن الله da ke wurin Allah ya kyale الدنيا da الدنيا لا na duniya dan duniya da ما da ke cikin ta mal'unun wa ba ta da ita duniya da ke cikin ta bai da sai ambatan Allah da abin da ke da alaka da ambatan Allah sai malami sai almajiri kuma yau da malami da almajiri kun sune gidan baya a duniya ana ganin ne kamar sun su yi wahala ko suke suke gidan gaba a wurin Allah ba kowa ne ke kula da su ba sai na Allah wanda suke yan kaɗan ne a yanzu suke tallafa ma da'awa suke tallafa ma malamai suke tallafa ma karatu amma alhamdulillah ana samun ci gaba bayan Allah suna tsarawa suna kokari inda ne na ga suke da suke tallafa ma da'awa ayyuka na da'awa duk wata suna da fund ina roƙon Allah ya sa mu nan fannin albarka da'awa trust fund suka sa mashi ma'aikata wasu su yan kasuwa suna ta kokari duk wata za ga an yi albashi mutum sai zo saka sai zo saka ana kira ana ayyuka na alkhairi to irin wannan shi ke sa albarka ta mamaye rayuwar mutum kuma ya je ya samu alkhairi mai yawa kuma ya babbaya Allah ya kula da bayan dan ubangiji na san a tallafi nashi har kai kai ma kana san a tallafa mata harka ko ba ka ba ka tambayi ma'aikacin ya rubuta application na neman taimako i hope my application will be considered thank you ba haka kirya ba to shikenan sai sai kike tallafa mana Allah kuma kana san Allah tallafa maka tallafa mana naka tallafa mana Allah bi ma'ana tallafa mana dinin Allah sai ya tallafa mana naka taka har kai to amma mutane sun kasa gano nan abincin sun kasa gano nan dubara da yawa sai yan kadan suke da dubara Allah sa wannan trust fund albarka kuma Allah ba su ikon jajircewa kuma Allah karba haka ake san imam musulmi su dinga hada wurin ayyuka na alkhairi duniyar nan ba ta dawama kai ma ka sani haka kai ma baka dawama to dan menene ba za ka nemi abin da dawan ba da abin da Allah baka wanda yake tamfara ne Allah ka ba mu ikon yi dan Allah Allah zai baka wannan wajen Allah ka kusura kuma ya sanya maka benaye ma wanda suke ba waye gida ba bene na zinari wanda a can aljanna din za a samu wannan usuru ha zahabu benayenta zinari ne abin takawa za ka ba a faran kawai ya san komai na arziki a aljanna Allah ubangiji ya kai mu aljanna to Allah mafakin sarki zai yi maka wannan domin shi mai iko ne akan komai <clears throat> na bal kazzabu bis وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا Allah maɗaukakin sarki ya ce duk tsalle da suke yi ga abin da suke so su gare shi an zo wurin gashi bal bari dai duk wannan abin da suke rabu da su kada bisa sun karyata da tashin alkiyama shi suke ta wannan kokarin faɗa da kai din domin ayoyin da kawai sun tabbatar da za a tashi za a yi za a tashi kiyama to in sun yarda sun yarda kiyama kenan in sun yadda fa sun kare ta kiyama kawai abin suke so su kai su cimmawa kenan gurin su su kai gare shi to gashi nan Allah ya hidu karara kawai dai sun kare ta tashi alkiyama wa atadna liman kadzaba bi sadi sa'ira mun kuma mun tattali ga duk wanda ya kare ta da kiyama wutar sa'ira wata irin wuta ce mai ruruwa Allah ka tsare mai tsananin kuna tunda kaga da ita ake yi ma wuta famfo kullum ma kamar dinnahu tace sa'ira to Allah zai jefa su a cikin wannan wuta mai bala'i Allah ya kare mu saboda ni saboda me saboda sun karya sama tashin kiyama wannan kuma tashin kiyama ko a kudiri ko a aiki wanda ya gaskata tashin kiyama za ga ayyukan suna kyautatuwa maganganun shi suna kyautatuwa domin ya san akwai ranar da zai tsaya gaban Allah ya fuskanci tambayoyi akan rayuwar shi sannan kuma makoma ta biyo baya bayan an yi misali. to wanda ke da wannan tunanin in Allah ne sai kaga ya sha bamban da wanda baya irin wannan tunanin za ga yana fara yana tukun bakin gatari su ya san in ya koma fa kowace magana sai an auna ta in an auna kowace magana kuma akwai abin da zai biyo baya ko dai sakamako na alkhairi in magana ce ta alkhairi ko sakamako na sharri in magana ce ta sharri ha ko wani aiki sai an auna shi ko dai zama to ya samu sakamako na alkhairi saboda aikin alkhairi ne ko ya samu sakamako na sharri saboda aikin sharri ne wanda ke da wannan wanda yake ki akan haka zai saki diki ta aikin sharri ba zai haka ba zai ta sakin baki ya ta mun ganin shari ba zai haka ba saboda ya san abin zai cin mashi shi ko bai san shari ya cin mashi duk mai hankali na san shari ya cin mashi to mun guji shari da maganganun shari da ayyuka na shari don mu samu alkhairi Allah ya bani da su da mu dan haka duk wanda ya kada tashin kiyama abin da ke jira shi kenan na'am me zai faru idan ra'atuhum min makanin ba'idin سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا Allah mu ga sarki yace ra'a tun kun ji an fara magana wuce da za a jefa su ko mai tsananin kuna mai tsananin zafi mai tsananin azaba idan suka idan ta gansa ita kanta wutar bin makanin ba'idin daga bagire mai nisa daga long distance wuri mai nisa ka hango mutanen da Allah ka samu ciki sami ula hasu za su ji daga wutar tagayyuzan zababbaka bala'i ka san idan ruwa ya tafasa in can shiru yake da ya tafasa za ka ja fara motsi ko za ka ja fara ƙaraji na tafarfasa to za su dinga jin ƙugin tafarfasa ta kadu ta mai suna lagai ta kusa ta fashe saboda fushi la hawla wala quwwata illa billah suna jin wannan tafarfasa bala'i da ke cikin wuta sashe na babbaka sashe za su ji wannan tashin hankali sannan mazafira da kuma wani irin ƙaraji sautan shadidan ta ji irin sauti wanda bai ke tsaga hankali mai ɗauke da saƙon bala'i da tashin hankali Allah ubangiji shi kare mu ai da jin kugin wani abu kafin ba kugin zahiya bane ba Ba za ji wannan tafarfasa da kuma wannan ƙarajin bala'i wannan kuma shi ke jiran su za su faɗa a ciki da mutum ya ga bala'i sai kai ta ce ta shiga uku ta bani neman taimako take kenan ta shiga uku ta lalace to abin za su fara kenan kuma sun shiga sha tara ma ba uku ba sun lalace wai za ulqu ha idan aka jefa su a cikin da makanin kan wani wuri wanda yake kuntatacce su din za a jefa su suna ɗaurarru an musu ɗauri na bala'i an haɗa hannaye da kahuwa da wuya su fahida ke kaga da gizage an kwantace su kawai an dunkule su an harɗe su an ɗaure su an shaƙe su an makare su an takura su an jefa su a cikin bakacin wuri a cikin wutar jahannama bala'i ba kai bala'i ba daurin kaɗai ya ishe shi bala'i sannan wurin da aka jefa shi kaɗai ya ishe shi bala'i bala'i duka bala'i sai wuta Allah shi kare mu ai ta duniya ma kafin bala'i ce balle a ce waccan wadda ma ita ta toye ka ba daure kake ba ka sha wahala jibali ka salansa ke mun sai rashin mutunci kaga mutum na dage wando kawa na hawaye wata salansa ce wa duk fata musu rusu tunda ba ido biyu suke da wutar ba amma ji da tai mashi banna ga kafa ya fi tsammani an kai shi wurin uwai kuma ya zama kai tsaye ta kona shi ai baya baya duguwa kai Allah ka tsare mu daga cikin wuta za a jira sun su mukarrin suna a daddaure cikin kukumi da mari a wannan tashin hankali fa sun gan shi ido biyu sun ji shi ido biyu da au hunalika a wannan lokaci zaka suna kira fa gura halakarsu ya halakarsu ya halakarsu ya halakarsu suna ganin kila ko sun samu fita sun halaka sun halaka ga halaka ne sun shiga goma sun shiga tara ya halaka su ya halaka su Allah ya ce lafir ulyawma zuhuran wahidan a a yau ba halaka ɗaya za ku kira ba subhanallah wani uku zuhuran kafira, ku kira halaka halaka halaka me jami'in halaka da Hausa hallaku to su kira hallaku kenan babu dai halaka yana da jami'in ta babu ko to su kira hallaka da yawa hallaka ba ɗaya za su kira ba hallaka da yawa shi yasa tun ba makaranta wa na ruwa mulku laqad alina rabbuka suna. innakum makithuna maluku ubangijin kai kashe mu huta aka ce kuna nan wani dora muka do tanki yau ko bulo ka dora muka do ina shi? balle ka dora mai tankin ruwa suna nan ciki cikin bala'i saboda su suka dama kansu shi yasa imamu shankiti a tafsirin shi a bayan fi idal qur'an bi qur'an yake cewa zakara jalla wa ala Allah wanda ya girma ɗauka ya ambata fi hadhihi al-aya a cikin wannan mai daraja annan nar yawmul qiyama wutar tashin kiyama karan tashin kiyama idan ra'atul kufa in ta ga kafirai min makanin ba'idin daga wurin da ke mai nisa ta hango yan yan Allah ka tsare ajiyar a ya tashin kiyama ishtadda ghayruha fushinta sai ya tsananta ala man ga wanda ya kafirce ma ubangijinta kenan tana fushi ne da umarnin Allah umarnin Allah take bi ga wanda ya sa ma Allah tana fusata tana hasala a tun kayan su cikin ta wa ala rafiha sautin ta na bala'i ya daukaka jinta da kugin ta tashi ta mai kufar sautaha sai ka ji kafare suna jin tashin hankalin sautinta min shi da take da hasu tsananin hucinta fasami zafiraha ta ji kuma jinta da hucinta Allah ka kare mu amma zakar min Allah ala tiyani la ayati karima abinda Allah ya ambata wannan aya mai albarka bayyana babu da hukun suratul mulki ya bayyana bangaren shi a cikin suratul tabara suratul mulk fa wa za fiha sai yayi bayani a can karana shi ta jamala gairi ha tsananin da kushinta alamun kafara da rabbiha ga wanda ya kafa cikin ubangijin ubangijinta wa annahum yasma'una laha aidan shahika suna cin wani irin huci wani irin karaji na ta ita wuta din da haka hikan tana zuwa nan ƙalatin mu ya tafu tana zababbaka tana farfasa tana zababbaka saboda bala'i kakar ta mai zan algai ta kusa ta tarwace saboda hushin da take ciki subhanallahi har zuwa ƙarshen nan aya ka da ba'duha ya tafi ya tafi ya tafi an ba'du sashi ya kusa balle daga sashi saboda tsananin min shi da gaida saboda tsananin wato hushinta alaman kafara billahi ta'ala ga wanda ya kafarce ma Allah madaukakin sarki dan Allah in hatta masa irin wannan mara lali ya kake tsammanin ta sun hada cikin ta kana ganin akwai sauki ka tun daga nesa tana karaji tana harguwa tana tsalle tsalle tana cire cire tana hizga hannun mala'iku suna ja suna ja mala'ika ne Allah zuba mata dubu saba'in su dubu saba'in ma amma tana ja suna ja mala'ika dai Allah ke turowa ya daga duniya ya wurwa ka ya kike ta shi kadai amma mala'iku miliyoyi suna da suna da dan Allah wani jikin dan tsoron an jewa sha biyu kai Allah ka tsare daga shiga cikin azaba wata jama'a mu tashi da gaske mu kare kanmu daga azaba Allah da ayyuka na alkhairi da imanin nagartacce Allah ubangiji kare mu shiga cikin wuta na'am قل أذلك khayrun am جنة جنة الخلد التي وعد المتقون نعم كانت لهم جزاء ومصيرا حسبك to ya kamata mu kwana cikin aljanna kan mu kwana cikin wuta shi yasa na kalli lokaci jiya ya ce to bari mu kwana mu daga wuta da ba mu fatan mu shiga balle mu fita Allah tsare mu kan hanyar ma Allah ka kai gwada mu sai Allah ya kawo tsakanin wannan da wannan don kaga ina kamata kai ka tai qul masu masa azalikal mazkur min alwa'id wa sifatin nar shin wannan wanda ka ambata na alƙawarin azaba da siffa ta bala'i wuta khairun shi alheri gare ku mutane am da zai kullu lati wazil ko aljanna dawama da ba a hita dadi da bai karewa ai bai lahi lahin dadi mi to bai bai lahin bai karewa shin wannan bala'in da narkon shi alheri gare ku mutane ko aljanna daɗi ta dawama wanda Allah ya tantance masu tsoron Allah kai Allah hunta zan ita ce sakamako haka ne su ita ce Allah ya sakanka musu da hakurin da suka yi salamun alaikum yace bima sabartu amincin Allah ta gare ku daga dukkan ayi ba ku ganin shi ba ku jin shi dan aljanna ba abin da zai gani cikin aljanna sai ya kara mai farin ciki da dadi da ni'ima duk abin da zai ta ya gani ƙarin dadi ne karin dadi ne basa dadin da ya gani baya duk abin da zai ji sabo wanda bai ji shi ba ƙarin jin dadin da faranta rai to akwai inda zaka samu sakamakon ba aljanna ba wabil akasi dan wuta duk abin da zai walƙata gani cikin wannan kuncin ƙalin bala'i ne kuma da tension duk abin da zai je wanda bai ji ba kuma ƙalin bala'i ne kuma da wani tension din akwai bala'i kamar shiga wuta jama'a akwai alheri kamar shiga aljanna amma shi da mutane ke gudun aljanna suke ruga suna shiga wuta da maganganunsu da ayyukansu Allah ka samu cikin su Allah ka samu wanda za su shiga cikin aljanna ita ce sakamako gare su masira kuma ce makoma ai marji'an a gare su Allah ka sa ta zanto makoma a gare mu mun tsaya nan da fatan mu ma Allah sa mu koma aljanna in Allah ya kai mu gobe sai mu tashi a aya ta gaba ta goma sha shida kenan ko a rama lahum fiha ma yasha ko to ban yi da fasara ta ba kenan lahum fiha ma una? khalidina suna da duk abin da suke so a cikin aljanna har abada halin da dawama har abada a gaya min wani mai arziki ne ke duk abin da yake so ya samu a duniya a gidanka ma sai ka nemi wani abin a ce mai gida ya kare to ya za a yi sai hakuri kai ke sa a ce ya hakuri ya buga min da wuri ba ko a gaman house ne sai nemi abin a ce safala ya yanki amma da aljanna duk abin da kake nema akwai hadda ƙari in ban da aljanna ba inda ake da wannan yaran to Allah ya kai mu aljanna kuma har abada abin bai ba kana la rabbika wa dan masula wannan al'awalin na jin daɗi ga ubangijinka abin tambaya ne mumune za su roƙa sannan mala'iku za su roƙa wa adkhilhum jannatin yu'tamu ta salamin abaihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qim sayyi'at wa man yakfur sayyi'atan faqad rahimtahu dhalika al-fadlu al-azim in ka kafaru zuwa karshen aya za su roƙa mu ne ma za su roƙa rabbana wa atina ma wa atana ala rusulika wala tukzina yawmal qiyamah haka an roƙa alƙulin za a roƙa Allah zai bada sannan mala'iku za su ce ta za a basu mutanen kiki za su to a basu qur'ani ya ce to a bashi azumi ya ce to a bashi malam malami mahaddacin qur'ani ramma zai yi cin uwayen zai ce iyayen shi uba da uwa a bashi da sauran abubuwa na alkhairi to mu dage da ayyukan alkhairi don samu wannan daɗin da gatan da kwantawa hankali da cin nasara har abada to Allah gata da mu na fasa da ran muku to to insha Allah abin da karanta akan daidai Allah ya sami tare a cikin lada inda muke kuskure ko tuban harshe karancin karatu da bincike Allah shiga fata mai ganewa da gyarawa wannan huskoki masu albarka da Allah ya kaddara haɗo mu a wannan wuri mai tarin albarka Allah mu ɗauke sarki muke roƙo ya haɗa mu a cikin jannatul firdaus Allah haɗa kowa da bukatun cikin alkhairi Allah kuke sarki muke roƙo ya biya dukkan bukatocin na alkhairi da magance mana matsalolinmu wannan gari namu Allah ƙara mashi ɗaukaka da ci gaban addini da ƙaruwar arziki da wadata da sauran garuruwan musulmi Allah ya yawaita hanyoyin samun ya da rufin asirinmu da hada mu da harkokinmu da kasuwancinmu da ayyukanmu duka Allah ya sa mana albarka har da shirinmu da motsinmu duk Allah ya sa mana albarka muna roƙon Allah kuke sarki ya dakatar mu ga alkhairan da ke cikin wannan goman ƙarshe Allah ya fara mu dukkan alkhairin da ke cikin ƴan tamu daga wuta zuwa shiga aljanna muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yayi budget din alheri da duk yake san alheri ne a shekara mai zuwa a gare mu ya ubangiji da abin da ke matsala ne Allah kan mu shi muna roƙon Allah madaukakin sarki marasa lafiya Allah ba su lafiya wanda suka rasu musulmi Allah da kansu da gafara wanda ke kan layi mana arzikin cikawa da imani wanda duke cikin wani kunci Allah ya kowa sanin kuncin da yake cikin Allah ya yi mashi ƴan uwanmu da suke hannun azzalimai Allah ko su dawo ga iyalansu cikin kwanciyar hankali ya Allah ka mana maganin wannan tashin tashina Allah ka mana maganin wannan satan mutane da kashe bayan Allah ba ji ba gani ya Allah duk wani wanda ke da hannu ko a ina yake Allah ka jawo shi ka tona mashi asiri kai mana maganin shi ya Allah ka tona asirin duk wanda ke goyon bayan kashe bayan Allah ba ji ba gani ya Allah in mai matsayi ne Allah ka ansha matsayin ka tona mashi asiri ka gama da shi ya Allah mu madaukakin sarki ka damar kwanciyar hankali da karo arziki wanda ka dora masu shugabanci Allah ka ba su ikon sauki amana da ke wuyansu Allah ka maki shugaban kasa akan yan sanin alkhairi Allah ya fahimtar da shi matsalolin al'umma da ɗaukar mataki na gaugawa don kawo gyara muna roƙon Allah ya taimaka mashi bashi karfin gwiwa kawo ayyuka na alkhairi Allah ya dace da shi ga duk abin da zama alheri da sauki ga jama'a muna roƙon Allah mu dauki sarki zuna da kasan mu lafiya da sauran ƙasashen musulmi muna roƙon Allah ba mu damuna mai albarka Allah ba mu damuna mai albarka Allah ba mu damuna mai albarka Allah tsare mu daga ambaliyar da da jirgin da su rayuka dukiyoyi mata masu suna biyu Allah sauke su lafiya masu neman aure maza da mata Allah da kwada abokan zama na kwarai Allah ya bada abin tarbiyya wanda suke neman haihuwa Allah ya ba su ƴaƴa na gari wanda ya ba su Allah ya rika musu nan tarbiyya da abin tarbiyya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kyauta ƙarshen mu Allah ya gyara bayan mu Allah ya inganta tabe matasan mu akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu kira akan hanya ta addini akan sunnan Allah ya saka musu alkhairi masu taimaka mu addini addini da suke Allah ya taimaka musu sa musu albarka muna roƙon Allah masu faɗa da addini in masu rabin shirani Allah ya shirye da su in ba masu rabin shirani ba Allah ya watsa ne su muna roƙon Allah ya kare yahudanci da yahudawa Allah ya kwato masallacin al'akasa daga hannun yahudawa Allah ya taimaka mai yan filistina akan fafutuka da suke neman haƙƙin su da duk wani musulmi da ke karkashin danne wani ma'azzalimi Allah ku kubutar da shi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu wanye lafiya da abin da hakan ke bukata na ci da sha da sirra da musu rufin asiri ga Allah ba mu اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ولا حول ولا قوه الا بالله وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم امين امين امين